to jama'a masu kallon barkanmu da sake dawowa don ci gaba da wannan tattaunawa da muke yi akan aikace-aikace na kungiyar jama'atu nasir islam wadda ke najeriya wadda tattaunawa da muke yi tare da babban sakataren kungiyar dr khalid abubakar aliyu wanda kafin mu tafi mun kasance muna magana ne akan wata matsala da ta faru a najeriya maganar abin da ake kira ba dakalar jirgin da aka kama a kasar afirka ta kudu to dokta abin da za mu so mu ji yanzu shine mun san cewa duk inda aka tattara mutane daga bangarori daban-daban mm. don su yi aiki a tare to dole za a rika samun watakila kalubale tarnaki a wurin gudanar da wannan aiki shi wani irin kalubale kungiyar jama'a ta nasu islam ke fuskanta to kalubalen suna nan ta bangare daban-daban hmm. barin fara maka ta alakar musulmi da musulmi hmm. wato hakikatan musulmi dole mu yi haƙuri mu dawo ba mu dawo kan wato karantarwa ta addinin musulunci hmm. wacce take shimfiɗe cikin littafin Allah alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid hmm. mu dawo kan wannan karantarwa ta alqur'ani hmm. wacce sunnar annab muhammadu sallallahu alaihi sallam ta faɗi ko aiki take tabbatarwa hmm. na dole dole sai mun zamanto masu son juna da haɗin kai mun zamanto majibinta lamarin juna والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سبب ذلك دولة مزمنتو مجب انتا لمرن جونا تو بدا مسا مدامر جب انتا لمرن جونا بحر سيمن سو كم هاگن سبب ذلك mahabba soyayya da ƙauna tsakanin musulmi dole sai an samu wanda wannan na ƙaranci wallahi wallazi eh, nafsu muhammadin biyade la tadkhulu aljannata hatta tu'min hmm. wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum aw afala adullukum bana har zuwa ga afala adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum afshu salama bainakum wallahi ba ku shiga aljanna sai kun yi imani ba kuma ku yi cikakken imani har sai kun so juna ba na nushe ku zuwa wani abin da in kun aikata za ku so juna Ya da sallama tsakaninku soyayya dole sai an samu ya zamanto karka rika lokacin da mutum yake cewa ai ba dan kungiya ta bane ai ba wana ka wannan an shiga musiba mathalul mu'mina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka mathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was misalin mu'minai wurin kauna da soyayya da tausayi wato kamar jiki ɗaya ne wanda in wuri daya ya ɗan samu wata ɓaraka ta rauni dishiyar jikin zai kama da sassaɓi wannan kalubale ne babba kalubale ne babba dole sai mun yadda mun yi haƙuri cewa mun yadda da cewa za mu iya karɓan umarni daga shugaba kuma dama shugaba ba sai ya zamanto cewa wai dole wai sai ya fi ka ba hmm, ta ɓangaren ilimi eh ko eh wani daga sai eh, almuhim rams alama a ce gashi mai ilimin to ya zo ya jagoranci ko ba ga shugaban sai ya zo mm. ya jago ya ce kaza kaza za in an an tafi dan a gudu tare a tsira tare mm. wannan kenan kalubale ne mm. na biyu su kansu iyaye malamai wato lallai lallai sai sun hangi abin wato da idan izna da lura cikin zuciya mutum tsakani da allah ya zamanto karatun da yake yi ba na jawo fuskan mutane ko dan samu wani abu ba a'a ya kalli wannan duk sai mu fahimci wannan hmm. kuma gaskiya akwai qadiyatul muta'alimin alladhina yahsabuna annahum ulama wanda su gashi nan ba malam bane amma suna daukan kansu ko sun nada kansu hmm. ko kuma sun rude sun ce su ne sa'an nan ba su ji ba su gani ba su yadda a zo a fahimci ja wannan ita ma damuwa ce kwarai daga can gaske wannan kenan bugu da ƙari in aka dubi ƙisar hatab ibn abibalta ka gani cewa sirri ne aka bayyana sai na umar zai ɗauki mataki annabi ce a إنه شهد بدرا وما أدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم wannan cewa ma'ana akwai mutumin da ake riga mushi don wasu dalilai ko na imani ko na ilimi ko na shekaru amma bai hana kuma a gyara kuskuren da ya aikata ba ba tare da cin fuska ko wani abu ba ƙadiyar hmm. kowa malam zaƙin laspika zaƙin mimbari zaƙin wane ne kuma ƙadiyar wato musulunci ya yadda da ƙadiyar seniority shine asbaƙiyya cewa wane ya riga ne ah, ko a hadithi wurin cancantar limanci ba an ce fa'aqdamu hijratan ba wanda ma ya riga wani hijira in an bi kaza akwai kaza in an bi kaza ko ba ka ba wanda ya fi kaza wanda ya ko babu wannan wanda ya fi kaza har aka zo kai har aka ce ma wanda ya fi wani shekaru ma kai wanda ya riga wani hijira to mu rika haƙuri abin a daina ci da zuci in an ɗauki abin sannu a hankali abubuwa za su yi kyau kuma wato mutum wato akwai 'yan bani na iya ko kuma 'yan mm, mm, mm, komai mun sani wala takfu ma laisa daga bi ilm abinda baka sani baka ce ba baka sani ba ba zai yi a ce wai kai ilimi kai all rounder ne ba abinda aka zo ka ce wai kai ka sani wannan ka san ƙarya ne akwai takassus. Mm-hmm. wannan usuli ne wannan faqih ne wannan mufassir ne mm. wannan lugawi ne ko ba haka ba mm. wannan ya san to duk mu hakuri mu yadda amma mutum ɗaya ya ce wai shi qad ahata bi kulli shay'in ilma <laughs> hala mustahil mm. ba zai yi ba saboda haka waɗannan duk waɗannan ƙalubale ne masu tsanani kuma tsakani da Allah akwai 'yan wasu abubuwan da ake bukata kayan aiki yanzu in aka ce watan ramadan ya yi kaji tafsiri iri-iri mala iri-iri da wanda ya san makamar da wanda bai sani ba ya yi kowa kawai shi sai ya fito ya yi kitabun basit to tsayi la yastati an yaqra dan lita amma sai ya ce wai shi kurani shi sai ya sai ya fassara hmm. dole to kaga wannan akwai wannan kalubale ne kuma wannan da za mu samu dama mu iya ɗinke wannan barkatu da abubuwa sun yi to amma ka san gaskiya cin nasarar haka na buƙatar ƙarfin mulki in ka je ƙasashenmu na musulunci ba kowane kowa kawai da ya ga dama zai bigi bai isa ba ko ba haka ba mm. ba ma zai yi ba ne to amma mu yanzu kowa ma kawai shi kenan da mutum ya yi karatun asabar da ladi gobe sai ya fito maka sai ce shi shi ma zama yana kada kansa fatuwar da umar yake bayarwa shi ma sai bayar <laughs> to kaga wannan akwai damuwa akan irin wannan to kaji wannan kalubale kenan akwai kalubale wato kalubale kuma wato ko da su malaman su yi haƙuri wurin kishi da juna kalubale ne hmm. domin yana hana a zo aikin da ya kamata a yi a yi innama abin nan gasar da ake so a yi a alheri ne fastabiqul khairat hmm. wa sabiqu ila maghfirati min rabbikum hmm. saboda haka ya zama to da cin diddigen juna eh to duk kaga wannan babu inda zai kai mu hmm. kalubale ne in ka dubi wannan zamantakewa kadiyya mas'alar tarbiyya da shauransu ɗaya kenan akwai kalubale na rashin samun sadaukantar da dukiya gwaggwaba da za ta iya ɗaukan nauyin wato harka ta da'awa wacce za ka zo ka ganin yanzu a wato masha'ir inda za ka zo gani wannan yana wannan aiki wannan yana wannan aiki yanzu a ce ka ga cewa a ce wani ya zo ya yi wani library ko ya yi wani ɗakin karatu <clears throat> ko asibiti ko wata makaranta ko ya ɗauki nauyin cewa unguwanni zai fita musu da lambatu hmm. ko kuma zai rika zai ya ɗauki kowane mako zai bi inda ruwanmu ke kwanciya a zuba maganin sauro ko wasu abubuwa masu haka to waɗannan su ne yadda al'amura suke wanda dole sai yanzu dubi ƙadiyyar umra hmm. yadda muke yawon zuwa umra kai ka ce musulmin najeriya komai nasu lami lafiya ba matsala tattalin arziki eh akwai wata shekarar da muka yi kokarin bibiya sai da muka aka fito da wurin an zo an kashe wurin biliyan wurin biyu to yanzu kai mutanen inda za su ba da biliyan biyu kowace shekara masu zuwa umarar nan hmm. ana tuntun an ware harkokin da suka shafi damuwar musulmi to amma an yi zo nan din ma bacci shi zai ce kawai shi kenan aini na zo na taro da iya to waɗannan duk waɗannan sai mun wannan ƙalubale ne sai mu zamanto wato mun dagula aulawiyat wato abubuwan da su ne mafiya muhimmanci sai a basu a taɗiban abubuwan da ba masu da amfani kwata-kwata wannan ƙadiyya ce muhimmiya wacce kuma tana buƙatar aiki nata mai wato zaman kanta ƙalubale na zace-zace duk waɗannan sai an yi ƙoƙari an fidda su a yi ƙoƙari a wato dirkaki ake to gaskiya ƙalubalen suna nan da yawa kuma ayyuka ne muna buƙatar kuma duk hannu ya taho gaba ɗaya hmm. kowa ya ɗauki irin ɓangaren da zai iya dubawa ya yi abin nan to amma dai gaskiyar magana awwalan wa akhiran shine dole a samu almuhsinun almunfiquna fi sabilillah hmm. ma mutanen kirki wanda za su ci da dukiya dan kadiyar ba ta wasa ba ce ta kai ta kawo kadiyar matsala ce mai girma kwarai daga san gaske hmm. komai ka ɗauka yanzu hmm. ba abu ne na wasa ba saboda aka wannan abu ne to akwai wannan kalubale shi ma mai zaman kansa gaskiya ne to dakta Eh, ƙungiyar ce nasarar islam ƙungiya ce babba mm. wanda ya kai a ce an ji ta ba a kawai ƙasar najeriya har a sauran ƙasashen musulmai da ke wajen najeriya mm. shin ƙungiyar tana da alaƙa da wasu ƙungiyoyi a ƙasashen waje ko kuma tana da alaƙa da wasu gwamnatoci na ƙasashen musulmai misali eh akwai mm. ai tun da kaga shi wanda ma ya kirkiro ta shi firimiyan arewa sardauna allah ji kansa da wanda duk suka sa hannunsu a ciki eh. aka yi wannan abu sarkin musulmi abubakar da mala abubakar gumi da shauran hmm. da manya-manyan malamai hmm. duk da tijai iyaye allah ya ji kan wanda suka rasu cikinsu wanda suke da kuma allah ya ba da ikon rakawa lafiya hmm. wato shi shugabanta na farko kafin ya miƙa ta wurin sarkin musulmi sadauna ba shi ne ma ya kirkiro kungiyar haɗa kan al'ummar musulmin duniya ba to saboda haka aina baka labarin makarantar wato shaksaba college wanda aka ga duk alaƙar ce ta fito da waɗannan abubuwan saboda haka akwai alaƙa mai ƙarfi inda aka samu abubuwan suka fara sako-sako shekarun da wato farko dai tun shi tun rasuwarsa da wanda suka biyo bayansa to saboda alakar gwamnati dole ta ɗanyi yi sanyi to kuma akwai waɗanda alakar tana nan tafi da su tare in ka dubi matsalar mala abubakar gumi kaga akwai alaka ta yi ƙarfi amma bayan wafatinsa ina ta shiga sai ta shiga cikin wasu hannun mutane waɗanda sai kuma muhimmancin su bai da ƙarfi sosai za a irin wancan biyu kenan na uku kuma akwai hannun ɓoye hmm. na wato yadda ake ƙwarin a daƙile kiran musulunci hmm. aka yi amfani da wato 11 ga watan tara na watan satumba hmm. inda aka yi ƙoƙari yawwa to kaga duk ana amfani in ka dubi abubuwa da yawa da suke shigowa na taimako na bunƙasa harkar da'awa da ilmantarwa da tallafawa duk kusan suka kare baki daya to wannan allah muke roƙo ya kawo sauƙi su mutanen waje da suke amma fa ka san su masu wancan addini ko su kofa su a take take ba tsayin da ko nawa ne hmm. kana da gani ko ƙasar su amurka ko abin da sai aka wai mutum kawai dan ya nemi taimakon an samu dala dubu goma ya aiko wa falasɗinawa wanda suke cikin halin musiba wai an kama shi ma dan dan ta'adda to kaga mm. to waɗannan su ne da al'amura suke to haka akwai wani shiri da aka yi dan a durƙusar da musulmi ta nan mm. kuma gashi ne yana ta aiki Allah da ya kawo mana ƙarshen su to Allah kyauta mm. to dakta a ƙarshe za mu so ka fuskantar da wani kira na ƙarshe zuwa ga dukkan sassanin al'ummar musulman najeriya watakila shugabanninsu da ake shugabanta 'yan siyasa Uh, malamai da dukkan da sassanin uh, al'ummar musulmin najeriya to na farko ina farawa da wato su malamai hmm. su malamai tsakani da allah su ne amanar addini take hannunsu hmm. su kuma ya kamata su bayyana addini nan babu wata ajanda tsakaninsu da allah hmm. wa idha khadha allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wala taktumuna hmm. to kuma mutum ya fahimci malintan nan ba wani abu bane da zai kai shi tirsasa dan uwansa malami ko ɗalibin ilimi hmm. ko cin fuska ko cin mutunci hmm. ko neman suna ko neman matsayi ko neman abun duniya shi yasa ƙa'idar har Allah yake tambayar annabi shi sa ake so malami don Allah ya tashi sana Allah cewa annabi am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun ya rasulullah da bas amsa maka ba let me ask you barin tambaye ka hmm. wa huwa a'lam Allah shi mafi sani hmm. ko ka ce san biya ka wani abu ne ne abin ya zamanto da damuwa shi yasa da annabawa ka duba mun aikawa da wasu ce abin nan wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin ka gani duk kowa daga cikinsu shi yasa an islam sun ce allah bai taba aiko ni manzo face ya yi aiki ko ba ka ba hmm, yana sana'ar da yake lara alganmu ya kiwo ya ce nima kuntu ara ala qararit hmm. to saboda haka waɗannan shine a mafificin abinda mutum zai ci shine min kasbi yade wa nabiyullahi daud kana ya kulu min kasbi yade sau aka malami malami shine a list na farko wanda ya kamata ya sana musamman ma da zamani ya canja ka zo kasashen laraba sai ka ga imam malami gogagge ta kowane bangare hmm. amma da za ka ga bangaren kasuwancin da yake suka yi mamaki to wannan kenan na biyu ɗaliban ilimi a yi haƙuri a daina ci da zuci a bari a dandaki karatun a daina taɓallu'i ana hangen nima sai na goga ka faɗa ka bai haƙuri zamanin ka ya zo za ka samu har ma ya gaji da shi saboda haka akwai waɗanda haƙƙinsu shi ne su je su yi karatu amma sun ce su dole sun zama malamai to dole kaga za a samu za a samu ɓarna ta nan Allah ya taimake mu akwai mas'uliya nauyi mai girman gaske akan malamai da ɗalibansu saboda haka a ji tsoron Allah na biyu ga sarakuna sarakuna iyayensu da kakanninsu su ne kusan wato suke rike da wannan tuta ta musulunci wanda shehu mujaddadi ya jaddada hmm. akwai kalubale kowa ya koma ya ga irin abin da ya gada kuma ya kokari ya tsaya a kai ya kare na uku shugabanninmu allah ya wadaran mutumin da ya tafi daga wuri kaza sa'an nan a hanya ya bata ya shiga wani wuri domin kowa ya san daga inda yake ya san asalinsa kuma an ce sai mahaukaci ke rina mafari ba zai dan wata siyasa ko don wani sa'an nan kamanta al'ummar ka kamanta addininka? wannan mutum ya zamanto ya yi asara kenan dole dole babu alheri cikin siyasar da ba ta kare maka addini babu alheri cikin siyasar da ba ta mutunta irin ɗabi'unka na alkhairi al'adunka da ba su karo da addini ba da kuma ɗabi'u na addini babu alkhairi ga wanda bai kare maka wannan to saboda haka waɗannan dole su ma mu fuskanci waɗannan al'amura gaskiya gwamnatocinmu kuma dole ne su yi ƙoƙari na jihohi su zo su bunƙasa harkar ilimi bunƙasa harkar noma ɗin yana da muhimmanci ba na wasa ba wanda mun yi sakaci mun bashi shi yasa da aka tare a birni aka cika aka batse muke cin kanmu da kanmu ga shi nan wata kasar in tana da ɗaya bisa ukun abin da muke da shi da arewacin ƙasarmu wallahi sai an ji ta a faɗin duk duniya amma mu muna kwanci ma'ana za mu koma ne fanab da uminal bidaya mu fara daga farko fa mu dawo mu bi waɗannan abubuwa kuma ba a tsalle aka yi marhala sai ka zo ka bi sannu a hankali ta harkar bakin bature ce shantin kai tsallake wai ka je to sai ka dawo saboda aka akwai wannan kadiya kadiya kuma ga iyaye su ji tsoron allah wurin tarbiyyar 'ya'yansu domin babu alheri ga uban da ya kawo dan da bai masa tarbiyya ba zai zama nauyi akan al'umma shi bai ci nasara auren ba bai ci gajiyar dan ba hmm. kuma da dan da shi su rika la'antar juna Allah ya tsare mai kyashi tun a duniya maka kwarai eh, hmm. kuma dole dole kaga yanzu ko yanzu ko kyawawan al'adunmu mu komai mun susuce mun lalace komai namu mun rena mun zubar da addinin mun zubar da kyawawan al'adun namu ko bikinin za a yi sai ka gan sai ka wata al'umma ce ba ita kai al'ummar muna ta kokarin kwaikwayon eh wasu eh duk mun lalace to waɗannan dole dole manya to kaga wannan ƙaziyar kuma dattijai hmm. dattijai dole da a unguwanni da babba guda ya magana shi kenan hmm. ka ba yadda za a yi amma yanzu yaro babba ya masa magana sai ka ga wani abu ya biyo ba saboda mun yi hmm. sakaci mun zubda waɗannan abubuwa ko mata lallai su yi ƙoƙari su bi aure su yi biyayya kuma gane aure ibada ce saboda ka ba wani abu ne na neman kuɗi ko duniyanci ko wani abu ba Allah ya kawo alkhairin da arziki a ce amma fa ki gane kina bauta wa Allah ne da wani shi ma namijin ya gane yana bauta wa Allah ne saboda wannan babban al'amari ne wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk saboda dole dole ne a umarci iyali da yin sallah da su yi haƙuri a zauna a yi sallah ɗin to amma yanzu al'amuran duk sun watse fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan lalacewar ma wai har ma wai al'adun wasu a Najeriya ma muke kwaikwayo ba ma na wajen ba wai har a Najeriya ma wai har musulmi ya lalace kuma duk lokacin da ka ga mutum yana kokarin kwaikwayon al'adar wani ya yarda cewa wannan wanda ke kwaikwayon yana gaba da shi eh eh kwarai shine kaga wannan nuna na rauni eh kwarai da gaske sosai mm. to dokta mun gode kwarai da gaske masha Allah Allah ya saka da alheri jazakumullahu khair bayanai da kai mana game da wannan kungiya mai mm. daraja mm. mai muhimmanci ga musulman Najeriya alhamdulillah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara datar da ku akan ayyukan da kuke na alkhairi ya kuma rubuta mun kula da irin jajircewa da kuke yi wurin ganin cewa kun kare muradu da manufofi na al'ummomin musulmin najeriya allah ya saka zaɓe kamar da kuma muke godiya akan lokaci da aka bayar aka karba wannan gayyata tamu aka mm. zo aka zauna tsawon mm. lokaci tare da mu mm. don wannan tattaunawa allah ya saka da jazakumullahu khairan mun gode kwarai ta jama'a masu kallon mu duka duka nan muka kawo karshen wannan tattaunawa da dr khalid abubakar aliyu wanda shine babban sakatare na jama'a nasarar islam wadda ke nigeria a karshen wannan tattaunawa a madadin abokan aiki na wadanda suka taimaka wannan shirya ya yi nasara ni sai fuddin ku musa ke cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu